better do some reading and turn lights on. The finances will be gone like world. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai ba baba ku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare yau Alhamis hudu ga watan Yulin shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa babbar kotun tarayya da ke jihar Kano ta umarci mutum biyu daga cikin alƙalan manyan kotun jihar kano da su yi murabus daga hukuncin wato kwamitocin bincike wanda gwamnan kano abba kabir yusuf ya naɗa su a watan mayu da ya gabata bayan haka akan wannan batu ne kuma za ku iya kiran mu domin ku bayyana muna ra'ayi akan yadda kuke kallon wannan hukunci wanda kotun tarayyar ta yanke na soke ainihin kwamiti da ke binciken tsohon gwamnan kano umar ganduje akan zargin cin hanci da rashawa kamar kullum lamba da za a kira mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu za ta gabatar wanda shirin yau ya taba batun shawarar da masana sukan bayar akan ɗumamar yanayi kafin nan ga aisha da cikakkun labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Yau hudu ga watan Yuni babban ranar shagali ce a Amurka. An yi kiyasin cewa yawan matafiya zai ragu a sa'ad da mutane suke shirin fita wuraren shakatawa, fareti da gudanar da wasannin wutar tarsatsi. ana kuma shirya wasu bukukuwa na musamman a can yankin gabas a jihar maine ana shirya gasar tseren jirgin ruwa da ake ayyana shi da lobster boat race a gabar teku a philadelphia kuma zuriyar mutanen da suka rataba hannu a yarjejeniyar samun yancin kai za su kada kararrawar yanci wato liberty bell a california kuma ana gasar nuna karfi sannan kuma ana gasar cin burodi mai amma a tsakiya wato hot dogs a tsibirin kauni a new york Shugaban Amurka Joe Biden jiya Laraba ya sha alwashin zai ci gaba da takararsa ta neman tazarci a wa'adi na biyu yayin da yake kore shakku da ake dada samu a kan shi sakamakon rashin kokarinsa a muhawarar farko da ya yi da Donald Trump abin da ya sa wasu suke kiran da ya janye daga takarar a zaben ranar biyar ga watan nuwamban bana ina nan cikin wannan takara ni ne jagoran jam'iyyar democrat babu wanda zai ture ni biden ya faɗa wa ma'aikatansa bisa bayanan wani hadimin shi a kan al'amuran yakin neman zaɓe biden da mataimakiyarsa kamala harris sun yi ziyarar bazata da suka bayyana a gaban kwamitin jam'iyyar democrats na ƙasa inda suka yi amfani da wannan dama suka jaddada wa mambobin kwamitin a game da irin abubuwa masu muhimmanci a game da zaben na wannan shekarar ta 2024. dakarun isra'ila da mayakan kungiyar hezbollah a lebanon sun yi ta musayar hare-haren sama a kan iyaka yau alhamis a hare-haren bayan nan da aka fara cikin watanni wanda yake daɗa haifar da tsoron yakin isra'ila da hamas a zirin gaza ya bazu a yankin kungiyar hamas ta ce ta harba sama da rokoki 200 a sansanonin sojin isra'ila a wani harin da aka kai da jirage mara matuka masu fashewa kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan iran ta ce harin martani ne akan kashe wani kwamandanta da isra'ila ta yi jiya laraba harin na hezbollah ya sa hukumomin isra'ila kunna kararrawar gargadi a fadin arewacin isra'ila sojojin isra'ila sun ce sun kakkaɓo da dama daga jirage mara matukan sannan su ma sun kai wasu sabbin hare-hare a wasu wurare a lebanon to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana sa ran cewa neto za ta tattauna akan hanzarta shigar kasar ukraine cikin kawancen nan na tabbatar da tsaro a wurin babban taron kungiyar da za a yi a washington a makon gobe za a kuma tattauna mahimman batutuwan tsaro yayin da ake ci gaba da yakin rasha a ukraine da kuma kalubale a yankin tekun india yayin da ake ci gaba da fafatawa a yakin rasha a ukraine ba tare da sanin ranar da za a daina ba amurka tana shirin karbar bakuncin shugabancin kasashen kawancen tsaron na neto mai mambobi 32 na shekara-shekara wanda zai gudana tsakanin ranar 9 zuwa 11 ga wannan wata na yuni a birnin washington daga cikin abubuwan da za a tattauna a wurin taron akwai batun inganta tsaron ukraine da kalubalolin da suka shafi kasar china bisa bayanan jami'an amurka a tattaunawar shi da muryar amurka jiya laraba mataimakin na'ibin daraktan harkokin wajen amurka douglas jones ya ce whether that's uh, supporting ukraine in its uh, defense against russian aggression whether that's uh, Koda batun tallafawa Ukraine wajen kare kanta daga hare-haren Rasha ne ko kuma yin aiki tare da zimmar karfafa juriyar kasashen ƙawancenmu ta yadda za su fuskanci barazana da ƙalubaloli daga kasar china da ya hada da barazanar kutse ta yanar gizo duk za mu tattauna waɗannan batutuwa a wurin taron amurka da ƙawayenta na neto za sun sha faɗa cewa ci gaban ukraine ya dogara ne da ƙawancen tsaron sannan a makon gobe kungiyar za ta bayyana kwararren matakan da za su daɗa matso da ukraine ta kai ga cimma burinta Da sanyin safiyar yau Alhamis an samu wata mahaukaciyar guguwar iskar Hurricane Beryl wacce ta zo hada da ruwan sama mai karfi a tsibirin keman sannan guguwar ta kada zuwa yankin Jamaika yayin da guguwar ta doshi gabar teku a Jamaika. ta jefa kasar cikin duhu sannan ta yi kace-kace da rufin wasu gidaje ta kuma tumɓuke bishiyoyi da turaku da aka kafa cibiyar amurka da ke bibiyar al'amuran guguwar hurricane ta ƙasa ta ce beryl za ta afkawa tsibirin yucatan da ke ƙasar mexico da sanyin safiyar juma'a masu ba da bayanan yanayi sun ce suna sa ran cewa ƙarfin guguwar zai ragu gabanin ya afka gabar tekun na mexico amma duk da haka za ta sauka da karfin guguwar hurricane. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla bari mu buɗe taskar rahotanninmu da wannan rahoto daga jihar kano babbar kano babbar kotun tarayya da ke jihar kano ta umarci mutum biyu daga cikin alƙalan manyan kotuna ko kuma kotunan jihar kano da sai murabus daga shugabancin kwamitocin bincike da gwamnan kano abba kabiru yusuf ya naɗa su a watan mayun da ya gabata to sai dai ofishin babban jojin kano ya ce zai yi nazari akan umarnin kafin ɗaukar mataki na gaba mahmud ibrahim kwali na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto a cikin watan mayun da ya shuɗe ne gwamnan kano abba kabiru yusuf ya naɗa mai shari'a faruk lawan adamu na babbar kotun kano ya shugabanci kwamitin da ya kafa domin bincikar yadda gwamnatin abdullahi umar ganduje ta sarrafa kadarorin gwamnati yayin da aka naɗa mai shari'a zuwaira yusuf ita ma alkali a babbar kotun kano ta jagoranci kwamitin bincike kan tarzomar siyasa da batan yara ƙanana a jihar kano sai dai tsohon gwamnan na kano abdullahi umar ganduje ya garzaya babbar kotun tarayya da ke nan kano yana kalubalantar matakin nada alkalan biyu yana mai cewa matakin ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya da sauran dokokin ƙasa. a zaman kotun na alhamis din nan alkalin kotun mai shari'a simon amobeda ya gamsu da hujjojin da lauyoyin tsohon gwamna abdullahi umar ganduje suka baiwa kotun kuma ya ba da odar cewa alkalan biyu su gaggauta sauka daga shugabancin kwamitocin guda biyu cikin sa'o'i 48 Farfesa Nasiru Adamu Aliyu SAN ya yi ƙarin bayani dangane da umarnin kotun. Wannan umarni ne da kotu ta bayar a kan cewa wani alkalai suna aiki da ya yi na executive saboda haka ba za su yi aikin alkali na executive ba. To bincike irin wannan abin alkali ke cewa bincike ne wanda ya fada cikin harka ta bincike na bangaren zartarwa. saboda alkali ba zai sharan zuwa wurin gwamna ba akan wannan aiki sanin ba zai zauna kotun da aka shi don shara al'umma ba ya saurari wannan bincike saboda haka abin da ke cewa shine idan har ba su sauka daga wannan makami ba takwas to hakika kada wato hukumar da take biyan albashin su ta yi da gabar biyan albashi. Kowace rawa ofishin babban jojin Kano zai taka dangane da wannan batu, Farfesa Nasiru Adamu Aliyu ya ce. Umarni ko ta bayar duk da shi ne chief amma idan dukkan ko kotun ta bada oda wannan oda shi kansa dole wajibi shi ma chief najeriya ya bi domin shi ma karkashin doka yake saboda haka abin za su iya yi kawai shi ne idan ba wanda bai gamsu ba sai a fili amma a cewar baba jibo ibrahim kakakin kotunan kano sai ofishin babban jojin na kano ya yi nazarin odar tukunna kana ya ɗauki mataki na gaba mun ga wannan oda tana yawo a eh, kafar sadarwa ta zamani muna muna tarkiki ko tawili akan eh, ingancin ko kuma bayyanar fitar ita oda din bane a'a karɓar ce tukunna ba mai ba shi ko in za ka ba da wani hanzari sai an sa da ka da ita wannan takarda sannan kuma da akwai shugabanni sai a zauna a ga kuma menene abin da za a ɗauka na gaba matakin gaba. Mana sai kun zauna ma za ku tunanin a yi wa wannan umarni na kotu biyayya ko kuma aka sun haka? Matsayinsu na masana doka kuma su ma alkalai ne, so kaga ba abu ne da zaka yanke shi ko kuma ka yi shi kai tsaye ba. a wannan abin da ai sai an gama tattaunawa tukuna za a ɗauki mataki na gaba ne ko za a biyayya da abin da aka faɗa illa iyaka kamar idan na fahimce ka idan kuka gama tattaunawa babu makawa dai za ku yi wancan umarni na kotu biyayya a'a wannan wani abu ne wanda ba za ka iya cewa eh ba ba za ka iya cewa a'a ba illa kawai har sai a matsayar da aka fitar. Abin jira a gani dai shine ko alƙalan guda biyu za su sha bamban da ɗabi'ar da aka saba gani wasu 'yan siyasa na nunawa ga umarnin kotuna a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masana na ci gaba da ba da shawarwari akan yadda za a daƙile matsalar tsaro a Najeriya. musamman ma a wannan lokaci da jami'ai ke kama tarin makamai da ake kokarin shigowa da shi a kasar farfesa khalifa dikwa masanin harkan wato siyasar kasa da kasa wadda ya bai da hankali akan kulawa da bukatun matasa musamman ma samar musu da ayyukan yi don kaucewa tarkon 'yan ta'adda ga kuma yadda muka tattauna da shi wallahi azim na daya shi shi na dayan kar a gaji a gaji da roko Allah kuma da yi magana da samarin a yi magana da su a tattauna a rediyo din na ko ina kuma a ji tausayin talaka gwamnati kar ta ji shakkan ta tallafawa al'umma maganar sare-saren da ake shigo daga waje din nan ba su bane 'yan Najeriya suna da inki akan duk arzikin da suke da shi misali suna da mai ko suna da gol ko menene idan an sayar da su na cikin gida za su more ya kamata su more ba wai su ma sai sun sha wahala ba ne wannan maganan tallafin da ake yi na yanzu an fitar da shi domin komai a rusa kasan ne kuma tilastawa ne aka yi da waje ana so a samu mafita wani bakin zare wani a mayar da tallafin kuma a kara turawa a kasansu ba su da mai amma idan za su sayan mai su tace shi kuma su tallafawa al'ummansu bisa tamanin bisa ɗari su mai suke saya fa amma mu a kasashen afirka mai din namu ne amma kuma mutane mu wai sai sun sha wahala wajen sai da shi wajen eh, eh, sifiri da sauransu domin kayan masrufi ya hau abinci ya yi tsada eh, ko wanda wanda bindiga ba ta kashe ba yunwa ta kashe shi waɗannan abubuwa ne fa sare tsaren a mayar da tallafin kuma 'yan boko ne suke gudun kwaɗa cewa tallafin nan hakki ne hakki ne na 'yan najeriya domin bai yiwa um, uh, babarka tana sai da tuwo amma kai kai da kanka sai ka sha wahala kuma ba za ka ci abinci ka kwana da yunwa ba ba zai yiwu ba ne ita ce magana to um, kana ganin akwai wata rawar da ya kamata su kuma al'umman gari su taka ta wurin taimakawa jami'an tsaro dama suna taka kafin su kawo demokratiya kuma a hana su takawan shine menene a hana sarakunan nan na iyaye da kakanni wato mai unguwa da kaci da hakimi da sarki suna da magana sun fi kusa da al'umma amma ana so a siyasantar su kwanan nan ma suke so su abinda suke da shi kadan na baki na sawatawa da masu na sun su karbe domin Najeriya ta zama bata da kibla kowa zai eh, share guya zona babu yanci ba doka a ce kuma demokrasiya ne domin a rusa kasar ne to da mai unguwa ya san kowa da kowa dan kowa da kowa idan ya sawata kowa zai ji amma yar da suka mayar da su su da kansu abin da canjin da za su taya ya na waya wadda idan yaro ya bata za a kira a nemo iyayensa din mai gagari mai unguwa ko daga to aka mayar da su ba komai ba ne waɗannan 'yan siyasa kuma shekara hudu takwas sun tafi ba a san su ba wani kuma ba wani komai ba ne amma ya sai zabe ya ci zabe kuma duk abin da aka faɗa mishi an zara masa ido zai yi ne kawai domin bukatan ita ce demokrasiya ana son ta amma ba wai domin a shigo da ta domin a rusa kasan ba yan siyasa wanda suke cikin siyasa su shiga hayyacinsu sosai su taitayin su kasar nan fa ita ce fa kasar mu da dukkanmu. idan ta ta wani ta nesa su zawarar musu da sauransu ku fita ku fada kar ku yi shakka kan cewa waɗannan abubuwa suna son su kashe mana ƙasa. waɗannan sadi na iyaye da kakannin nan turawa sun zo sun leka su ɗauka ne suka je suka mayar da shi a majalisar ƙasa su ne fa wanda suke da su a majalisar fada wanda shi sarki in bai yi daidai ba majalisa tana iya sige shi ko ta sawata mishi duk ire-ire tsarin namu na iyaye da kakannin ne masu mayar da shi na na turanci kuma wai demokrasiya ne aka yi da kuma ana shigo da yaudara a ciki a mayar da musu mulki mm. abin da suke nema su yi ma sarakuna nan iyaye da kaso siyasantar da sunan su bari siyasantar da sadin nan iyaye da kakanni na rusa kasa ce farfesa khalifa jikwa kenan a tattaunawar da muka yi da shi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. shirin bin sabu na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kofin baza na kosa ba Karshen la nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe yi karo da dan musa ya so in dan huta ni kwana ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke eh, kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba. nake nisa na karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa a kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban ba To madalla yanzu kuma ga Aisha ta sake dawowa wannan karo da shiri na musamman. Assalamu alaikum mai sauraro. Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Masana al'amuran yanayi sun daɗe suna gargaɗi akan cewa alƙaluman yanayin zafin duniya zai haura har idan ɗan adam bai sauya yadda yake gudanar da ayyukansa na yau da kullum ba. kama daga amfani da motoci wanda ke fitar da gurɓatacciyar iska ayyukan masana'antu sarewa da kuma ƙona itatuwa ayyukan da suke haifar da limamar yanayi ga kuma karancin dasa itatuwa da kuma sakaci wajen sa ido akan waɗanda aka shuka a watan yuni alkalaman ma'aunin zafi a fadin duniya ya haura da maki biyu da uku na ma'aunin fahrenheit wanda masana lafiya suka alakanta da mutuwar mutane da dama a sassan duniya kuma har yanzu yanayin duniya yana daɗa ɗumama. Wani ƙwararren likita a birnin Jos a Najeriya Dr. Ahmad Sabo ya ce matsanancin zafi yana tasiri ga yaɗuwar cututtuka. Tun duk zafin da za a yi in dai bai wuce kima ba jikin mutum yana zauna daidai shi sa ake kiran mutum da sauran dabbobin da suke da gashi a jikinsu wato ma masu masu sharwa da nuna suna da kuma gashi kuma sahihuwa suke da daman muna muna homothermic ma'ana ko mun zafin wuri ko mun sanyin wuri yawanci jikinmu zai tsaya a zafi daya 37 degrees centigrade amma auni zafi ba ma wuce haka shi yasa in sanyi ya nemi yawa jikinka zai ta karkarwa rawan sanyi saboda ya samu sinadarin zafin da zai sa jikin ya dimi ya zauna a 37 in zafi yawa za ka yi zufa saboda in kai zufa sai jikin ka zo daidai to in aka kura maneji na zafi ya kai 45 mutum zai iya samu abin da kira heat stroke wato kusan mutum zai ɗauke wuta mun tuna a maiduguri a najeriya an taɓa samun matsalar da lokacin azumi zafi ya yawa mutane suna ta sa kankara saboda samu saukin zafin jini ya dinga daskarewa suna ta mutuwa amma kuma kwayakin ciwo da suke kewaye da mu in zafi ya yawa suna ƙara hayyafa so inda misali babu sauro da kamar kudancin turai kaman yankin sicily na italy akwai rahoton da cewa sauraye sun fara yawa su ma sun fara samun matsalar malaria malaria ba damuwa bane a turai saboda suna da sanyi sauro bai da karfi amma dumaman duniya ya kawo sauraye suna hayafa kuma suna su suke yada kwayan cutar malaria su ciji wanda yake da shi su je su sake cizon wanda baya da shi su samar karin dumin ya sa kwayakin cuta da suke najasa kamar su kwayan cutar da ke sa zazzabin hanji wato typhoid fever da wanda suke sa kwalara da kuma sankarau ma duk zamu ga yanzu watakila mu yi hasashen cewa za su karu saboda yawan zafin sannan haka ma kawai ga garuruwan da suke da mugu zafi kamar maiduguri sokoto kebbi da wasu bangarori ke katsina mutum zai yanke jiki ya faɗi lokaci ɗaya shi ɗaya saboda zafin ya yawa ya yi zufan ya yi zufan amma zafin ya wuce yadda zufa zai takaita zafin da jiki zai dauka yanayin da mutum yake garin da yake ko ya yi zafi in dai bai wuce kima ba jiki kan daidaito ya tsaya a ma'aunin 37 degrees centigrade na zafin jikin jikin mu ba kamar kadangaru ne wanda da safe jikin su sanyi in rana ya jikin su da dimi shi yasa suke fitowa su sha hantsi mutum ba sai ya sha hantsi ba jikin shi zai zauna a 37 degrees centigrade abin da ke sa mutane suke yanke jiki su faɗi shine abin da muka fara a matsayin heat stroke na kai tsaye kenan zafin ya yi yawa mutum ya yi hakin ya yi zufan ya kai intaha ya sha ruwan ya zuba ruwan a jikin shi amma sai ya kai matakin da kwakwalwa ta daina aiki jiki ya rufe mutum ya shut down kenan to wannan abin da ke kawo kenan kai tsaye shi kuma jibo bagana wani ɗan ƙasan jamhuriyar Nijar ya yi bayani a game da matakan da hukumomin Nijar suka buƙaci al'umma ta ɗauka don kare kai da kuma rage raɗaɗin matsalar ambaliyar ruwan da ake hasashen a bana. lalle mutanen meteo a kotomce sun gaya muna bana za a yi ruwa da yawa wanda zai ba da ambaliya dama muna jira tun da cikin lisahin da sun kai sun nuna cewa bana irin ruwa da za a samu za a samu ambaliya fatan da muke yi shine wannan labari da sun ka da a kokarta wannan labari ya kai cikin kasa ko ina kenan shi yasa ne muna jira gare su su ba mu dama mu tara mazamnan karkara irin waɗannan sakamako a shaida mutane duka su ji bana yaya na damana za ta wakana muna kira ga mazamnan karkara manoma ne ko macaya ne kasan bana damana ya daɗe bata zo ba kenan bisa sai sun gashi in dai sun ga halama kamar hadari za ta zo ko ma kayi hadari ya zo ya kamata su ji tsoro wurare inda ruwa yana gudu kenan inda duk adda wani kore kas su kai bisashen su can sun san dai in ruwa ya zo in dai bisa hanyar ruwa sun ka tsaya ba wani shakka ruwa zai wuce da bisashen kuma ya kamata lokacin da sun ga kaman damana eh, ruwan zai zo su bari manya su tare da shin kas su bari yara kana fasko yaro ko ruwa ya zo bai da wata dubara wanda zai iya kare bisashen kenan muna kira ga manyan in dai sun ga kaman damana zai zo ya zamanto suna tare da bisashen ya ba da sauki ya hi ba da taimako yanzu akwai telefon ko ina suna iya su ba da labari nan da nan don mutane su zo su samu su zo su angaje su irin waɗannan mataki ne ina tamani in an ɗauke su zai ba dama mutane su kare eh, irin ɓanna da ake manoma su kuma wurare duka wanda sun san ruwa suna tsaya can su dinga hattara iri da ya kamata su sa iri gaugawa kan su sa iri wanda zai dade tunda in yana dade in ruwa ya zo zai kishi amma akwai iri waɗanda suna iya nan da nan su nina kuma suna iya eh, rika ruwa kuma muna kira ga ma'ilmanta su ba da irin wannan iri don mazamnan karkara su samu sai ne. a nasa bangaren kuma dr dahiru hashim shugaban shirin a crystal a kano wani shirin bankin duniya da aka kaddamar a jihohin najeriya goma sha tara ya yi bayani a game da ayyukan da suke gudanarwa daga lokacin da ya karbi ragamar aikin shirin to alhamdulillah abin da muka sa a rai shine dukkanin wani abu da aka take da kuduri ko buri na tare ta aiwatar za mu yi kokari mu yi amma mu driving force ko abin da mu fi ba muhimmanci shine abin da al'ummar jihar Kano suke bukata musamman na sauyin yanayi akwai aiki na zaizayar ƙasa da yake a nan brigade bulbula gayawa saboda irin yadda muka ga al'umma suna wahala a wannan wajen da irin yadda ake rasa rayuka da dukiyoyi kowace damuna da fargabar da take zuwa da shi an Allah ya so ya yadda za mu tabbatar cewa mun so mu wannan aiki a cikin wannan shahara insha Allah saboda gwamna da kansa ya yi tattaki ya je Abuja ya samu wakilai na bankin duniya don ganin cewa an haɗa ƙarfi da ƙarfi an zo an aiwatar da wannan aiki akwai shirye-shirye da muke da su na samar da madatsar ruwa don a inganta harkar noma musamman noma rani a irin su takai da shanono wato yar titi da fajewa shi ma Allah ya so yadda muna sa rai cewa a cikin wannan shihar za mu kaddamar da wannan akwai noma mai juya sauyin yanayi noma na zamani da ya kamata a ce al'ummarmu suna yi shi kanshi mun ba shi muhimmanci sosai da kuma wasu dokoki da su taimaka mana akwai ƙudurori da muke so bisa haɗin gwiwa da ma'aikatan ya eh, ƙudurin doka mu tabbatar cewa mun kai su majalisa sun samu sahalewa don su ba wa'annan bishiyoyin da zamu dasa kariya musamman bil da yake magana akan da eh, bishiyoyi ko sare bishiyoyi ba bisa ka'ida ba da kuma wani bil ɗin da zai iya takaita yadda ake haƙa rijiya ita kanta wato bohol da kuma bil wato ƙudiri wanda zai rage amfani da leda saboda irin illolin da take kawa a jihar Kano. Wayannan abubuwa ne da muka kudurci aiwatarwa a wannan shiri na akasar kuma in Allah ya so yadda za mu tabbatar cewa mun yi su ba da nisa ba a cikin wannan. sauraro kashi mun koro gangara amma kuma lokaci ya ci mana sai a tara da mu zuwa makon gobe domin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Dr. Ahmad Sabo da Dr. Dahiru Hashim da Jibbo Barana da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Iliyasu Kasimu, Sulemi Muni Barma da Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake cewa daga nan birnin Washington DC nake cewa mu haɗu a shiri na gaba. To madalla kake je nesa ki koma gefe saboda lokacin kuma dai muna kokari mu bari jama'a muna aiki afuwa ba za mu iya kawo kira ba gobe ma rana ce za mu ba ku dama ku kira mu gobe in Allah kai mu da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe sai ki ba mu labarai a takaice. A takaice babban ranar shagali ce ga Amurkawa ana yin kiyasin cewa yawan matafiya zai ragu a sa'ad da mutane suke shirin fita wuraren shakatawa fareti da gudanar da wasan wutar tartsatsi ana kuma shirya wasu bukukuwa na musamman Shugaban Amurka Joe Biden jiya Laraba ya sha alwashin zai ci gaba da takararsa na neman tazarci a wa'adi na biyu yayin da yake kore shakku da ake daɗa samu a kan shi sakamakon rashin ƙoƙarinsa a muhawarar farko da ya yi da Donald Trump abin da ya sa wasu suke kiran da ya janye daga takarar a zaben ranar biyar ga watan Nuwamban bana. dakarun isra'ila da mayakan kungiyar hezbollah a lebanon sun yi ta musayar hare-haren sama akan iyaka yau alhamis a hare-haren bayan nan da aka fara cikin watan watanni wanda yake daɗa haifar da tsoron yakin isra'ila da hamas a zirin gaza ya bazu a yankin ana sa ran cewa neto za ta tattauna a akan hanzarta shigar kasar ukraine cikin wancan tabbatar da tsaro a wurin babban taron kungiyar da za a yi a washington a makon gobe za a kuma tattauna muhimman batutuwan tsaro yayin da ake ci gaba da yakin rasha a ukraine da kuma kalubale a yankin tekun india da sanyin safiyar yau alhamis an samu wata mawakaciyar guguwar iskar hurricane beryl wacce ta zo hade da ruwan sama mai karfi a tsibirin cayman sannan guguwar ta kada zuwa yankin jamaika yayin da guguwar ta doshi gabar teku a jamaika da ta jefa kasar cikin duhu sannan ta yi kace-kace da rufin wasu gidaje ta kuma tumbuke bishiyoyi da turaku da aka kafa To masu sauraro duka-duka abin da za mu iya kawo muku a yau kenan sai kuma gobe da safe in da Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Laser Gresham wadda ta hada shirin ta bada umarni da kuma Jumbe Hamza shine injiniyan mu na wannan dare. Baba ya koma kiri daga nan birnin Washington nake muku sallama. Wassalam.